nan ba ku za ku raba wa kanku ba Allah madaukaki yake nasiban maktuba rabo ne wanda an riga an raba shi cikin shi وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن على الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت شاشدة وتر رمضان هجرانا لشكرة دبودة لحدودة 33 daidai da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu ci gaba da tafsirin suratul nisa'i daga kan aya ta 37 insha Allah ta'ala ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا فتوقوا من سنيا مسا masu jibintar dukiyarsa a bayan rasuwa Allah maɗaukaki ya raba gado da kansa matukar an yi rasuwa to Allah maɗaukaki ya tsara yadda za a raba wannan dukiya mimma tarakal walidani daga dai abin da iyaye suka mutu suka bari wal aqrabuna da kuma yan uwa mafi kusanci idan mahaifi ya rasu to akwai bayanin yadda za a gaji dukiyarsa haka nan idan kuma ce ta rasu nan ma akwai tsarin yadda za a gaji dukiyarsa. wal aqrabuna da kuma mafi kusanci ga mutum yan uwa idan sun mutu Allah madaukaki ya tsara yadda za a gaji dukiyarsu wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuma hannuwanku na dama suka kulla muku alkawari tsakaninku da su fa'asuhum nasibahum ku ba su nasu rabo inna allaha kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya kasance mai shaida bisa dukkan komai kafin hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wata al'ada da larabawa suke ana ce masa gado ta dalilin wato yarjejeniya tsakanin mutum da mutum wannan al'ada ce ta larabawa mutum da mutum sukan kulla yarjejeniyar wannan zai gaji wannan bayan rasuwarsa ko wancan ya gaji wannan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ya karfafa wannan al'ada ta larabawa ya kulla yan uwantaka tsakanin musulman makka da musulman madina wa kana min athari hijratihi wa ashabihi ila madina تلك المؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين حتى كان يرث بعضهم بعضا في أول الأمر sahabbai sun ba da labari suka ce a lokacin da manzon Allah ya hijira shi da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin musulman makka da musulman madina musulman madina su ne masu masauki musulman makka su ne baki saboda mutanen da suke hijira zuwa madina wasu ba su da hali wasu babu shakka mawadata ne sukan samu damar hijira da dukiyarsu kamar sayyiduna abubakar kafin ya yi hijira daga makka ya kwashe dukiyarsa baki daya saboda haka lokacin da ya zo madina ya zo da wadatarsa amma mafi yawan waɗanda suke hijira daga makka zuwa madina suna komawa ne babu komi a hannunsu wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan'uwantaka yan'uwantakar imani tsakanin mutanen makka da mutanen madina fa'aqawhum ma qaddara lahum sun ba su taimako gwargwadon abin da Allah ya nufe su da bayarwa idan mutum ya hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam zai haɗa yan uwantaka tsakaninsa da wani musulmin madina wannan musulmin na madina zai taimaka mishi to cikin yarjejeniya da ke tsakaninsu na yan uwantaka har ma wannan yakan gaji wancan duk da cewa babu dangantaka ta jini a tsakaninsu duba sahihul bukhari kitabul kafara babu qaulin lahi ta'ala wallazina aqadat da wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum hadisi na 2170 الإمام البخاري يكاو حديث عبد الله بن عباس الله يكاره مسيرة لما كان المهاجرون قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري abdullahi bin abbas ya ce lokacin da muhajirai suka koma madina muhajiri yakan gaji al'ansari musulmin makka yakan gaji musulmin madina duna zawi rahimihi lil ukhuwati allati akhan nabiyyu bainakum ga 'yan uwansa suna nan da rai mutum ne zai rasu yana da ‘ya'ya yana da iyaye yana da ‘yan uwa amma ba za su gaji dukiyarsa ba sai ɗan uwansa musulmi da ya yi hijira daga makka zuwa madina wato shi zai ɗauki wannan dukiya abdullahi bin abbas ya faɗa hadisin yana sahihul bukhari abdullahi bin abbas ya ce falan ma nazala amma lokacin da allah ya saukar da wannan aya ta talatin da uku na suratun nisa wa likullin ja'alna mawaliya kowa mun saka masa mai gadon dukiyarsa mai jibintar dukiyarsa a bayan rasuwan shi mimma taraka wa wal aqrabuna daga abin da iyaye suka mutu suka bari da kuma dangi abdullahi bin abbas ya ce lokacin da ayan nan ta sauko na sakaf sai ta share kuma gado a tsakanin al almuhajiri da al ansari wannan uwantaka tana nan amma dai matsa hukunci na cewa wannan zai gaji wannan Allah madaukaki ya shafi sun makala shi ne Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum wata riwayar kenan aqadat aymanukum waɗanda hannuwanku na dama suka ƙulla muku alkawarin taimaka musu saboda wannan uwantakan an gina ta ne akan taimakekeniya lokacin da muhajirai ke hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kulla yan uwantaka tsakanin su da musulman madina yana kulla yan uwantaka ne saboda su taimaka musu Allah madaukaki a ƙarshen ayan yace wallazina aqadat aymanuku waɗanda daman ku ta kulla musu ku ta kulla muku alƙawari na taimaka musu warrafa da wan nasiha abin da ya shafi taimako abin da ya shafi wasiya abin da ya shafi nasiha wannan ba a goge ba shine Allah ya ce fa atuhum nasibahum ku ba su nasu rabo wato abin da aka shafe na hukunci tsakanin muhajiri da al'ansari shine wannan ya gaji wancan wancan ya gaji wannan tunda babu dangantaka na jini Allah madaukaki ya riga ya raba gado a farkon suratul nisa abin da ya rage shine ayi bayanin hukuncin wancan yan uwantaka wanda yake tsakanin almuhajiri da kuma al'ansari musulman madina sun rike wannan alkawari da kyau babu shakka ka duba ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujallal na farko shafin 529 tafsirin wannan aya ta 33 na suratul nisa akwai hadisin al-imam tirmidhi yana kitabu sifatul qiyama war raqa'iq hadisi na 2487 hadisin Anas bin Malik ana shi ma ya da labari kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya faɗa lamma qadiman nabiyyu al-madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso garin Madina wannan ya uwantaka an kulla shi ne tun kafin ma manzon Allah ya hijira tun kafin manzon Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina ya kulla wannan ya uwantaka tsakanin musulman Makka da musulman Madina kafin manzon Allah ya zo gari mutanen madina sun gama tsayar da duka hakkokin da ke kansu abinda aka ce su yi din nan sun yi na taimakon muhajiri saboda haka Allah ya ce lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa madina sai muhajirai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ma ra'ayna qauman afzala min ba mu taɓa ganin mutane a duniya waɗanda suke ɓatar da dukiya mai yawa don hidimar ba ko kamar waɗannan ba wala ahsana muwasatan min qalil idan kuwa ba su da dukiyar mai yawa kaɗan ce to sun dinga rarrashin ka kenan akan hidimar da za su maka da wannan dukiyar da ba ta da yawa min qaumin nazalna baina abhurihim ba mu taɓa ganin mutanen kirki irin waɗannan mutanen da muka zauna a cikinsu ba wato mutanen madina laƙar kafaunal mu'una sun ɗauke mana ɗawainiyar rayuwa gaba ɗayanta duk abin da mutum zai yi ya samu dukiya don ya ci da kansa waɗannan mutane sun ɗauke mana wa ashrakuna fil mahna'i islahil ma'isha duk abin da zai gyara rayuwar mu sun ɗauke mana laqad khifna an yadhhabu bil ajri kullihi kai ya rasulullahi muna tsoro anya a lahira mutanen madina nan ba za su tafi da ladan gaba daya ba su bar mu manzo Allah ya ce la ma da'awtum Allah lahum wa asnaytum alayhi ba za su kwashe ladan gaba daya a lahira ba a tsakaninku da su matukar in sun kyautata muku kuna yaba musu kuma kuna musu godiya wato in dai za a maka alheri ka yaba wa mutum kuma ka gode mar to wannan mutumin ladan nasa a kiyama bai bin naka duk alherin da zai maka ka yaba mar kuma kamar godiya idan ka masa godiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ladansa a kiyama baya fin naka kamar yadda manzon Allah ya gaya wa mutanen al-muhajiruna lokacin da suka zo gare shi Allah ka nufe mu da koyi da waɗanda الرجال قوامون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعبوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء الله مدوكك يتي مدى سوكي تسيوا أكن الأمر على ماتا آية 34 سورة النساء قوامون Allah madaukaki bai ce an rijalu qa'imuna 'ala nisa'i ba yace qawwamuna qawwam mufradi na Ba siga ce mubalaga min al-qiyam 'ala bi ma'ana hibbihi wa ri'ayatihi idan aka ce maza su ne qawwamuna wato suke tsayuwa akan al'amura na mata me ake nufi da cewa suna tsayuwa akan al'amura na mata Ya ma'ana hibzuhunna wa ri'ayatuhunna su suke tsare rayuwar mata kuma su suke renon al'amuran mata ka duba littafin ah, Muhammad Ali As-Sabuni wanda ake ce mata tafsiru ayatul ahkam ah, mujallad na farko shafin 463 farajulu qawwamun ala imra'atihi mutum shi yake tsayuwa akan al'amuran matansa me yasa aka ce qawwamun ba a ce qa'imun ba saboda tsayuwa akan al'amarin ba guda ɗaya bane al'amuran suna da yawa namiji yana tsayuwa ne akan al'amura masu yawa dangane da matarsa kama ya kuma waliyu ala ra'iyyati bil amri wal nahyi wal hifzi was siyana yanda zaka rike yaro kulawan da kake da yaro ba gefe guda bane sassan suna da yawa za ka tsaya da kulawa da yaro ta sashin bashi umarni da sashin hana shi aikata wani abu da wajen tsare rayuwarsa da tsare bukatunsa da tsare duk abin da zai kai ga cutar da shi za ka tsaya da al'amura da yawa shi yasa Allah maɗaukaki ya kawo siga ta mubalaga ƙawamu na alal nisa ka duba tafsirin eh, eh, karimin rahman fi tafsirin kalamin mannan na imam sa'adi Fassara wannan aya a mujallar biyu shafi na ishirin da tare yana cewa qawwamuna alaihinna da yasa Allah madaukaki ce maza su suke yawan tsayuwa akan mata saboda hakokin da yake kan mata suna da yawa bi hinna bi huquqillahi ta'ala maza suke tsayuwa su tilasta mace ta tsayar da hakokin Allah domin idan babu namiji mace mai sakaci ne game da kiyaye dokokin Allah tana da rauni don haka mutum sai ya tsaya ya kula da matarsa ya tabbata ta tsayar da hakokin Allah ala fara'idihi duk wata farilla ba ta wasa da shi wa kafuhunna anil mafasid sannan maza su tsaya su kange hannuwan mata kada su kyale matansu su kai ga yin barna wa rijalu alaihinna ay yalzimuhunna bidhalika wajibi ne maza su tsaya su tilasta mata a kan tsayar da kowane hakki hakki na Allah da kuma hakki na miji na alaihin aiban bil infaq kuma maza suke tsayuwa akan mata ta wajen ciyar da su wal kiswa su yi masu sutura wal maskan su ba su wurin zama kafin ma auren su suka ɗauki sadaki suka bayar saboda haka hakkokin da maza suka tsaya da shi akan mata suna da yawa wannan dalilin yasa Allah ya kawo siga ta al-mubalaga الرجال قوامون على النساء me yasa Allah madaukaki ya bawa maza dama akan mata me yasa ba a ce mata su zama suke kulawa da gidan ba maza su zauna a gidan su za su dinga girki da sauransu mata su fita neman cefa ne me yasa Allah madaukaki ya ce ga dalili ashe ba wai haka kawai bane Allah ya bawa maza damar kulawa da mata bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin saboda fifikon da Allah ya masashi akan sashi in ji Allah madaukaki saboda mene na ɗaya Allah madaukaki ya jera mana ya fifita sashi akan sashi wannan ya kawo shi a dunkule don haka ilimi ne mai zurfi wanda ba za a gushe ana bankaɗo sirrinsa ba har zuwa tashin kiyama Allah ya rufe sirrinsa ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah ya masashi akan sashi wannan zahirin nassin alkur'ani ya tabbatar mana maza suna sama da mata me yasa saboda Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din Allah ya fifita sashi akan sashi da har ma a wannan zamani aka gano cewa hatta ta girman kwakwalwa akwai bambanci tsakanin kwakwalwar namiji da na mace Kwakwalwar mace karami ne akan na namiji kaga Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alkur'ani tuntuni ya fifita sashi akan sashi al-imam qurtubi a tafsirinsa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana abin da Allah ya dunkule a nan ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd na ɗaya kamalul Akali wat tamyiz cikakken hankali ba a neman sa a gun mace sai namiji wannan ya tabbata a fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalili na farko Innan rijalalahum lahum afdaliyya fi ziyadati al-aqli wa tadbiri ta wajen yawan hankali maza sun fi mata ta wajen tsara al'amura maza sun fi mata faja'ala lahum haqqal qiyam alaihinna bizalika don haka yasa Allah madaukaki ya ba wa maza hakkin kulawa da mata na biyu kamaluddin ta wajen addini a tsakanin maza da mata maza suke da cikakken addini لأن المرأة صحيب su فلا fi ولا تصوم في هذه الفترة بخلاف الرجل ما تتكن يا haila idan haila ya zo mata ko kuma biki ya zo lokacin da ta haihu to da za ta bar sallah da azumi a daidai wannan lokaci sai in ya wuce amma namiji fa akwai wani lokaci a rayuwarsa da aka ci kar yayi sallah kaga an samu dalilai guda biyu wannan zahiri baya bukatar ma a maka wani bayani mai zurfi a kai saboda abu ne wanda hankalinka ma zai nuna ba. ziyadatul aqli wa tadbir hankali namiji ya fi hankalin mace na biyu addinin namiji ya fi addinin mace sannan na uku Allah madaukake faɗa mana a cikin ayat wa bima anfaqu min amwalihim saboda dukiyan da maza suka bayar kafin su auri mata ba mata ke ba da sadaki ba maza ke ba da sadaki a karantar wa musulunci bazalan malami na sadaki wa nafaka ka ba da kuɗi kafin ka auri mace wannan wajibi ne sadaki sannan idan ka aure ta kuma dole ne ka ciyar da ita fa haza wajibun ala rajuli dunal mar'a ka duba ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujalladi na farko shafin 531 da ahkamul jassas mujallar na biyu shafi na tamanin da tafsirin al-imam al-qurtubi wannan aya da ma tafsirin ibnu kasir da wannan aya haka nan abwaul bayan in ka duba wannan tafsiri a mujallar na farko shafi na 133 shi ma yana fassara wannan aya muhammadu aminu shankiti wannan bayani haka za ka samu me yasa allah ya ba wa maza hakki na kulawa da gida banda mata Allah madaukaki ya dunkula yace bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda Allah ya fifita sashi akan sashi na biyu wa bima anfaqu min amwalihi saboda abinda maza suka cire na dukiya suka bayar a matsayin sadaki kuma suke kulawa da mata akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kansa wanda abu sa'id al-khudri ya rawaito yana cikin sahihul bukhari kitabul haid babu tarkil haid sauma yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani kusanin iman hadisi na tamanin, uh, riwayar al-imam bukhari hadisin abu sa'id al-khudri riwayar al-imam muslim hadisin abdullah bin umar ranar sallah abu sa'id al-khudri ya manta karamar sallah ce ko babba amma dai lallai an taba samun wata rana ta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo idi saboda mata sukan tafi idi ko da kuwa matan nan suna haila idan sun tafi idi ba sallar za su yi ba za su tsaya saboda a yi addu'an nan tare da su to lokacin da mata suke haɗa wuri guda kamar ra’alar nisa'i manzon Allah ya zo wucewa sai ya tsaya wurin su sai ya kama yi musu wa'azi ya ce musu lallai ku kuri yawaita sadaka domin ban taɓa ganin tashin hankali irin na yau ba na ga wuta abin da na gani yana da tada hankali kwarai ku yawaita sadaka manzon Allah ya faɗaitar da su yana cewa domin abin da ya gane ma idansa akasarin waɗanda ke wuta mata ne ya rasulullahi ina dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda butulci wa miji saboda butulce wa miji wannan butulce wa miji da suke yi wannan dalilin yasa Allah subhanahu wa ta'ala akasarinsa ya zamanto wato su ne mafi yawan yan wuta fiye da maza duk da cewa akwai muhawara tsakanin malaman sunna malamai da yawa suna cewa yadda kaji an ce a wutan su suka fi yawa haka ma kuma a aljanna su suka fi yawa yadda dai kaji an ce a wutan su suka fi yawa haka ma aljannan su suka fi yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutum daya a gidan aljanna misali akwai tanti guda da za a shimfiɗa mar tsawonsa ya kai misali mil 80. ya fi nan zuwa gari zuwa abuja cikinsa babu komai illa zalla matan ka ne to kai kaɗai ka samu wannan A kaga ba a haɗa yawan matan aljanna da mazan aljanna wannan fahimta guda ke ne. kamar fahimtar ah, abu huraira allah ya ƙara masa yarda akwai magana mai tsawo a kai ala kulli halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da yin sadaka ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ku ba da sadaka ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الآزم من إهداكن gashi dai kuna da naƙasar hankali amma kuma ban taɓa ganin wato halitta wacce take raba mutum da hankalinsa ba namiji yana da cikakken hankali amma mace tana da naƙasar hankali manzon Allah yake amma duk da haka mace mai naƙasar hankalin nan sai ta raba namiji wanda ya fi kowa yawan hankali a duniya sai ta raba shi da hankalinsa manzon Allah yana wato yana musu bayanin hadari game da yanayin halittar su kaga dai an ce hankalin mace ragagge ne bai kai na namiji ba namiji shi yake da hankali shi yasa Allah ya bashi hakki na riƙon matar to amma duk da haka duk da raunin hankalin mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a samu mutum da ya fi kowa karfin hali da dauriya da danne sha'awa mace sai ta batar da shi kaga dai ta fi shi raunin hankali amma kuma idan namiji ya tsaya gaban mace hankalinsa sai ya koma na ƙasashe gabanta manzon Allah yana gaya musu wato yana musu nasiha game da kiyaye abinda zai shafi yaudara in ma ta sashin maganar mace in ma ta sashin jikinta ko ta adonta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu cewa suna da naƙasar hankali aqlin wa dinin ناقصات li lubbi rajulin للب al-hazim min إحداكن ban taɓa ganin masu na ƙasar hankali da addini fiye da ku ba mata suka ce wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya rasulullah me yasa kuma addinin mu da hankalin mu ya zama na tasashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh <clears throat> akwai dalili a littafin Allah alaysa shahadatu mar'ati misla nisfi shahadati rajuli ina ce shaidar mace rabin shaidar namiji ne yanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana shaidar mace biyu yake shaidar namiji daya kulna bala mata suka ce haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa fa zalika min nuqsani aqliha saboda nakasar hankalin mace shi yasa aka ce shaidanta rabin shaidan namiji kun ga an samu hujja guda na biyu alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum ashe idan haila ya zo wa mace ina ce tana daina sallah tana daina azumi mata suka ce kulna bala haka ne ya rasulullah kana sai annabi ya ce fa zalika min nuqsan diniha wannan shine alamar na kasar addinin mace kaga an samu dalilai biyu na kasar hankalinta shi yasa shaidanta ya zama rabin shaidan namiji na kasan addininta wannan yana gwada lokacin da take haila ba ta yin sallah ba ta yin azumi sai wannan jinin ya dauke in ka duba sharhun nawawi yana cewa inna sa'ati tusamma imanan wa dinan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ƙasar addinin mace alhali yana bayani ne akan na ƙasar biyayyar mace ga Allah at-ta'a abin da ya shafi sallah da sauransu ana ce mai at ba addinin gaba ɗaya ba to amma a shari'a in kana karanta alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga wani lokaci akan ɗauki kalmar al-islam a ba mu al-iman akan ɗauki kalmar al-iman a ba wa al-islam akan ɗauki kalmar addin a ba mu a ko kuma a a ba shi kalma ta addini wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana nufin cewa mace tana da naƙasar biyayya ga Allah biyayya shine ladabin da take ma Allah bai kai namiji ba idan namiji an samu a shekara ya bauta ma Allah yayi yi sallah kwana 365 misali ita mace bayan da za a iya kai wannan saboda a cikin waɗannan kwanakin akwai kwanakin da aka samu ta haihu tana cikin jinin biki wannan ba za ta yi sallah ba akwai kwanakin da za a samu tana al'ada shi ma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba saboda haka dole ne a samu adadin kwanakin da ta bauta ma Allah sun kasa adadin kwanakin da namiji ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ake ce ma ta'at amma duk da haka manzon Allah ya kira shi addini ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin maimakon wa ta'atin wanda zai nuna maka da addini da atqa'a suna daukan ma'ana guda a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah ah, al-imam an-nawawi yace wa zaka bata hada alimna anna man kasurat ibadatuhu zada imanuhu wa dinuhu wato kamar abinda manzon Allah yake mana ishara da shi shine idan kana son addinin ka ya karu to ka tabbata ibadarka ta ta jama'a yawa idan ibadarka ta gaza ta yawan jama'a to ibadarka din nan eh, da ta gaza tana gwada cewa addinin ma ya gaza ya rabu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata suna daga kasar addini saboda ibadar su ta gaza ibadar maza to ko da a cikin maza din in kana son addinin ka yafi na sauran jama'a to kafi su kuma biyayya ga Allah saboda ka duk sa'ilin da kake yawaita biyayya ga Allah kana dada samun kamalar addini ne da kuma imani a wajen Allah maɗaukaki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan wa man naqasa ibadatuhu naqasa dinuhu duk wanda ibadarsa ta naqasa addininsa ta naqasa a iya naqasa thumma naqasu ad-din kad yakunu ala wajhin ya asamu bihi amma naqasar addini yakan zo a fuskar da ya zamanto akwai laifi kuma yakan zo a fuskar da babu laifi yaya na kasar addini yake zama fuska wanda yake akwai laifi shine misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana cikin hadisai da yawa kamar tarakar salata aw sawma aw kuma min al-ibadati wajiba alaihi bila uzrin yanzu muna cikin wata ramadan ne ya zama zamanto musulmi baya azumi so kaga wannan na kasar addini ne tunda ya bar yin azumi addinin sa yana tana kasa wannan da kasar da yake kuma ana rubuta masa zunubi baya ga cewa addini yana raguwa kuma akwai zunubin ya saba ma dokar Allah madaukaki haka musulmi ya zamanto bai sallah idan baya sallah babu shakka addini sai yana nakasa kuma naƙasar da addinin yake yana tafiya tare da zunubi to hanyar da zai zama addinin ya nakasa kuma babu zunubi shine kamar mace da take haila da mace da take biki ai ba halin su yi sallah dole ne su bar sallah a halin da suke cikin haila da kuma biki fa in kana ma'zura fa hal tusabu ala salati fi zaman haili ta yi wuka ce to tunda yake ba ita ta jawo makanta hailan ba tunda an hana ta yin sallah tana haila shin ana rubuta mata ladan sallan nan duk idan da mutane aka lokacin sallah yayi maza na yi to ita ma ana rubuta mata lada tunda ba ita ta jawo makanta ba shine al-Imam Nawawi yace ba ta da lada me yasa al-Imam an-Nawawi yace ba ta da lada gashi an ce haramun ne ta yi sallah idan tana haila kuma in ba ta yi sallan ba ba a rubuta mata lada duk da cewa ba ita ta jawo kanta ba haila dabi'a ce halitta ce Allah madaukaki ke mata al-Imam an-Nawawi yace hujja ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa matan nan ya bai taɓa ganin mai na kasar addini ba kaman su da a ce ana ba ta ladan da ba su samu na kasar addinin ba Allah ya sa mun gane don haka idan mace ba ta haila tana samun lada wato in ta yi ibada ta yi azumi idan ko hailan ta yazo to wannan lada ya tsaya kenan sai ranar da hailan ta ɗauke ta dawo ci gaba da ibada sannan a ci gaba da rubuta mata wannan lada Allah ya sa muna fahimta to in ka lura in aka tashi a lahira ba yanda za a yi ladan mace ya kai ladan namiji wannan dalili ya sa manzon Allah ya tsaya wajen su yace kuna son yanda za a yi ladan ku ya je daidai da na maza manzon Allah ya ce ku yawaita sadaka da zaran mata sun yawaita sadaka shi shikenan sai cike gibi in an tashi a lahira sai zama ladan su daidai da maza kuma ya dara na maza amma ba wai saboda sun bar sallah saboda haila a rubuta masa lada akan haka din ba in ka duba sharhin wannan hadisin a cikin sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi wato lizalika amara hunna bis sadaka wannan dalili yasa na kasar addini da ake samu a wajensu wannan dalili yasa manzon Allah ya umarni gare su su yi sadaka babu wanda yake bukatar sadaka a duniya kamar mace domin matukar ba ta yi sadaka ba to babu shakka addinin ta ragagge ne a wajen Allah dalilin waɗannan uzurori da ke tare da ita wanda dole ne sai ta tsaya ibada gaba ɗaya ta daina yin sa saboda haila da sauransu in banda zikiri to shi yasa manzon Allah ce ta yawaita sadaka yawaita sadakan nan shi zai rika bata ladan da take rasawa kwanakin da take haila Allah madaukaki ya gaya mana dalilin da yasa yace maza suke kulawa da mata rijalu قوامون على النساء yace bima faddala Allah bihi ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah ya mutashi akan sashi Allah madaukaki ya fifita sashi akan sashi ya fifita halittar maza akan ta mata wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda suka batar na dukiyarsu sai yace fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah fa salihatu matan kwarai qanitatun masu tawali'u ne in ka duba al-qamusul eh, muhim eh, littafin kamus na alfairuz abadi yana fassara kalma ta al abinda ake ce ma al-qunut taa wa sukut biyayya shi ake cewa al a sukutu yin shiru da nutsuwa shi eh, wannan yana cikin ma'anar kalma ta al da yin addu'a wal qiyam fi salati wal imsaku anil kalam wato kalma ta al ta dauki fassara da yawa da larabci akan ce ma biyayya al-qunut shi yasa Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku ku tsaya ma Allah kuna masu tawali'u kuna masu kaskantar da kai tunda yake daga cikin ma'anar al-qunut akwai kaskantar da kai da yin shiru kaga wannan yana gwada siffan da Allah yake so a samu mace tare da shi domin yace fasalihatu matan kwarai qanitatun masu yin kunuti ne me ake nufi da masu yin kunuti daga cikin fassarar alkunut akwai at masu biyayya ga miji as-sukut matar kwarai ba ta surutu ga mijinta ah, bi ma'ana al wa al kalam yayin da fassarar kalmar alqunut yake asali a larabci don haka al imam qatada yake cewa abinda Allah yake nufi da cewa fasalihatu qalitatu matan kwarai yana nufin muti'atun masu biyayya ne ga mazansu wannan shi kenan ya ba mu amsa da zaran an samu mace mara biyayya ga miji wannan matar ba ta cikin waɗanda ake ce salihai domin Allah matsatsaki ya siffanta matan kwarai <clears throat> ya ce ƙalitatun masu biyayya ne ga mazansu malamai suna cewa abinda Allah yake nufi qayyimatun li azwajihinna bima yajibu min haqqihinna in an ce matar kwarai mai biyayya ne ga miji ana nufin matar kwarai tana tsaye da dukkan abinda ya zama wajibi na hakkin miji da yake kanta ba ta ragewa ka duba ma'anin qur'an littafin abu ja'far an-nahas mujallad biyu shafi na 77 zaka gani wato matar kwarai tana tsayar da duka hakkokin mijinta abinda Allah yake mana ishara da shi shine duk matan da bata ɗauki siffar qalitatun ba wannan ba a sa a cikin salihatu ba ta cikin matan kwarai don haka matar kwarai mace ce mai biyayya ga miji mace ce wacce take kame bakinta game da surutu ga miji surutu irin na tsiwa matar kwarai tana tsayi da dukkan wani hakkin mijin da yake kanta in ka duba majmu'u fatawa na shekul islam mujallar 32 shafin 262 an tambayi shekul islam game da wannan aya an tambayi shekul islam game da wannan aya fasalihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah aka ce masa al'imra'a ta zawwajar wa kharajar an hukumi walidaiha idan mace ta yi aure lokacin da mace ta yi aure ta fita daga hakkin iyayenta kenan saboda ba ta hannun su ba sa ce da ita ba sa kulawa da ita ta koma hannun miji shin a nan tunda Allah matsakaki ya ce matar ƙware mai biyayya ce wace wani hali ne zai za a ɗauka a siffanta wannan mata da cewa wannan matar tana cikin salihai wato abin nufi fa ayyuhuma afdal hali liwalidayha aw mutawa'atu zawjiha biyayya ga iyayenta ake nufi ko kuwa da'a ga mijinta wanne ne tsakanin biyu ne yake sa a ce mace matar kwarai ce shekul islam ya ce almar'atu idza tazawwajat idan mace ta yi aure kana zawjuha amlaka min abwaiha a wannan lokacin kuma mijinta ya fi mallakan ta fiye da iyayenta wa ta'atu zawjiha alaiha aujab biyayya ga mijinta a wannan lokacin ya fi girma akan biyayya ga iyayenta in ji shekul islam saboda allah madaukaki yana magana ne akan matan aure yace ce fasalihatu qanitatun wannan qanitatun da ake magana siffan halinsu ne ga mazansu ba siffar halayyarsu ga iyayensu ba shekul islam ya kawo hujjoji da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, don haka yake cewa fasalihatu qanitatun abinda Allah ya faɗa cikin wannan aya matan kwarai masu biyayya ga maza ne manzon Allah ya fassara da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'u ita duniya gaba ɗaya dan jin daɗi ne kaɗan jin daɗin ɗan kaɗan ne wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah kuma a cikin karamin jin daɗin duniya jin daɗin da ya fi girma shi ne kai dace ka samu matar kwarai wato jin daɗin duniya kaɗan ne shi ake cewa almata don kalmar almata tana nufin daɗin bai da yawa wato daɗin duniya kaɗan ne kuma a kaɗan ɗin wanda ya samu matar kwarai shi ya samu daɗin duniya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce ga dalili idan nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta hankalinka ya kwanta wa idza amartaha ata'atka in kai mata biyayya eh, in ka mata umarni ta maka biyayya wa idza gibta anka eh, gibta anha hafizatka fi nafsiha wa fi maliha idan baka gida kuma matar za ta tsare kanta ta tsare maka kanta dukiyarka annabi sallallahu ya siffanta matar kware da haka ka kaga manzon Allah ya fassara mana fasalihatu qanitatu su waye ake nufi da as-salihatu su ne waɗanda suka dace da siffar da manzon Allah ya yi a cikin wannan hadisi in ka kalle ta hankalinka ya kwanta kaga in ka kalle ta hankalinka ya tashi wannan ba ta cikin su in ka kalli matarka hankalinka ya tashi to wannan matar ba ta ciki matar da za ka kalla ta fara ta maka ne wa idza amartaha ata'atka idan ka yi mata umarni tana daukan umarninka ba ta saba maka da ka ce kaza nan take za ta yi ka san akwai wanda ba dai shi ya ba ta umarni ba sai dai ita ta ba shi umarni sannan ita ce mai gidan wa idza gibta anha hafizaka fi nafsiha wa maliha idan baka gida za ta tsare maka kanta ta tsare maka dukiyanta shine Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin wannan aya fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah suna tsare al'amari na gaibi abinda Allah madaukaki ya wajabta a tsare idan hakkin mace shine ta tsare dukiyar mijinta da 'ya'yansa wato duk mallakansa da yake gida wannan wajibi ne Allah ya wajabta shi akan matar aure to ya zama idan baka gida matar aure za ta tsare maka duk dukiyarka da take gida ta tsare ma ita kanta to wannan shi ne ake nufi da matar kwarai shekul islam ibn taymiya ya yi magana ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa saboda haka sai yace wal ahadithu fi zalika kathira an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da suke tabbatar mana biyayya ga miji ya fi biyayya ga iyaye hadisan suna da yawa wa qala zaid ibn sabit az-zawj az-zawj sayyidun fi kitabillah zaid bin sabit yana cikin sahabban annabi muhammad zaid bin sabit yace ai shi miji Allah ya ce shugaba ne a cikin alqur'ani miji shugaba ne a cikin alkur'ani a ina kenan kisan annabi yusuf lokacin da annabi yusuf yake wato kokarin ya gudu matar wannan shugaba tana kokarin kamo shi mai Allah madaukaki yace wa alfa ya sayyidaha ladalba sai ga shi sun taras da mai gidanta me ake nufi da sayyid shugabanta me ake nufi da wannan zaujuha sun taho daidai kofa annabi Yusuf yana kokarin ya fita bai son zina ita kuma matan tana kamo rigansa sai ga miji ya bude kofa ya shigo ladal ba saboda haka suka taras da mai gidan daidai kofa ya Allah ya kira mijin da wata kalma ya kira a Qur'ani ya kira sa sayyid saboda haka Zaid bin Sabit ya ce az-zawju sayyidun fi kitabillah ai miji shugaba ne a littafin Allah amma fa mijin in musulmi ne ba mazan arna ba waɗannan hukuncin su daban ne saboda haka ita mace in musulma ce a ga siffan da ake son a same ta da shi qanitatun ta zamanto mai biyayya ga mijinta ta zamanto saliha tana ɗaukan umarnin miji tana kyautata masa wannan shine siffar matar kwarai bayan Allah madaukaki ya faɗi wannan sannan ya tabbatar mana a cikin alkur'ani cewa maza da mata suna da hakkoki wato shi zaman aure abinda ake ce ma husnul mu'ashara min al-huquqil mushtaraka bayna zawjayn abinda musulunci ya karantar da mu idan ka ga gida ya zauna lafiya idan ka ga auren mutum ya yi albarka to wannan ba wai ƙoƙarin mutum ɗaya ba ne ƙoƙari ne tsakanin mijin da kuma mata da mijin da matan sun haɗe kai wannan dalili yasa kaga gidan ya zamanto abin sha'awa har aka samu kyawun zamantakewa domin Allah madaukaki ya riga ya faɗa mana bayan da za a yi mutum ɗaya ya zamanto dalilinsa gida ya gyaru shi yasa yake wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf amma duk da haka yake walil rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakima suratul baqara wato mata suna da hakkoki kwatankwacin hakkokin da suke kansu su ma suna bin hakoki kamar yadda maza suke da hakoki akan mata haka mata suna da hakoki akan maza duk da cewa hakkokin maza sun fi yawa akan mace wato fiye da hakokinta da suke kan shi in ka duba littafin ibnu kudama da ake cewa al-mughni yana cewa yattaquna Allah fihinna kama alaihinna an yattaqina Allah fihinna abinda Allah yake nufi da cewa wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja hakkoki eh, suna tsakanin maza da mata kamar yadda ake son miji ya kiyaye Allah ya kiyaye dokokin Allah da ke tsakaninsa da matar shi haka ake son mace ta kiyaye dokokin Allah da suke zamantakewa tsakaninta da mijinta shi yasa Abdullah bin Abbas yake cewa inni la uhibbu an atazayyana lil mar'a ni na kan so a ce in yi kwalliya kawai ba wai zan fita ba ina gida kawai son yi wanka in yi ado in samu wuri in harɗe in zauna ina son mata na ta ga adon kawai ba wai don za ka fita ba ka yi ado kawai ka zauna in ji abdullahi bin abbas ya ce nakan so haka kama uhibbu an ta zayyana ni kamar yadda nake son mata na ta rika yi min kwalliya tana ado saboda in gani to ni ma fa nakan yi sha'awar in ga nayi mata haka Abdullah bin Abbas ya ce saboda cewar Allah a suratul Baqara aya ta 228 wa lahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf to don haka in kaga gida ya zauna lafiya haɗin kai ne tsakanin maza da mata mai Allah ya ce a gaba wallahi takafuna nushuzahunna matan da kuke tsoron tawayansu fa'izuhunna sai ku yi musu wa'azi wahjuruhunna fil madaji'i sai ku kaurace musu a makwanci wabribuhunna sai ku buge su fa in ata'anakum idan sun muku biyayya fala tabgu alaihinna sabila to kar ku nemi wata hanya na kuntata musu inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah ya kasance madaukaki Allah ya kasance babba wannan shine nassin alqur'ani ala ta'dibil mar'atin nashis wanda Allah da kansa ya bayyana mana hukunci na ladabtar da mace mai tawaye me ake ce tawaye? annushuz domin Allah ya ce wallahi ta kafuna nushuzahunna matan da kuke tsoron tawayensu idan mace ta yi tawaye Allah da kansa ya bayyana ladabtar wanda za a yi mata a cikin alkur'ani ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci ba Allah da kansa yayi wannan hukunci ya bashi kuma a matsayin aya da zaran ka ƙaryata ayan nan to ana fitar da kai daga da'iran musulmai gaba ɗaya baka isa ka yarda da alqur'ani ka cire wannan aya ba ko dai ka ɗauka haddashi ko ko ka jefar haddashi wallati takhafuna nushuzahunna fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji wabribuhunna yana da kyau mu yi la'akari da wannan aya kafin a kawo ga yadda za a ladabtar da mace mai tawaye sai da Allah ya gaya mana yadda za mu zauna gidanmu yayi kyau yadda za a samu mace matar kwarai da ma ba za a kai ga bugu tsakaninka da ita ba ya gaya maka fasalihatu qanitatun eh, hafizatu lighaybi ma hafizallah matan kware ga yadda suke na haka wannan magana ba ana maganar ladabtar da matar kware ba ne an riga an yi magana akan matar kware kanitatun masu biyayya ne ga miji sai da hakkoki da ke tsakaninta da mijinta da kuma tsakaninta da Allah hafizatun bima eh, lil gaibi bima suna tsare al'amari na gaibi wanda Allah ya wajabta musu kaga kenan babu dalilin da zai sa har ma ka kai ga horon mace mai maka biyayya don haka ana magana akan wace mace ita ce matar banza matar da bata ɗau wancan siffa ba Wallafi ta kafuna hunna idan kuna tsoron tawayensu don haka ita wannan mata da aka ce ka ladabtar da ita an ce ka mata ladabtarwa ne saboda tawaye kalmar tawaye me ma'ananta ka duba al-mu'jam al-wasit littafin Ahmad Hassan az-Zayyad shafi na 922 yuqalu nashabatil mar'a aw rajulu uh, aw ista'sa wa asa al-ishra da larabci akan ce namiji yakan yi tawaye kamar yadda akan ce mace ta yi tawaye kalmar annushuz ba ta tsaya kan mata kawai ba wannan ayar tana magana ne akan hukuncin tawayen mace akwai ayar da ta yi magana kuma akan hukuncin tawayen namiji amma dai wannan tana magana akan tawaye na mace Mai ake nufi da tawaye shine mutum da gangan ya bata zamantakewa idan mace da gangan ta bata daɗin zaman aure wanda shi ake cewa tawaye a kalma ta annushuz in ka duba tafsirin Ibnu kasir yana fassara wannan aya yace fal mar'atu nashid hiya al murtafi'a ala zawjiha matan da ake cewa mai tawaye ita ce matan da take daga kai wa mijinta tana daga kai almurtafi'a tana nuna dagawa dagawa shine daukakanta wato darajanta ya fi na mijinta kamar mijin ne ya zamanto ƙasa da ita na shi ake cewa ta yi tawaye domin shi ya kamata ya zama sama da ita sai aka waye gari ta mai da shi ƙasa a tarika li amrihi ya zama ba ta ɗaukan umarnin mijin wal mu'rida anhu wanda take kauda kai ga mijin al mubghida lahu wacce ta tsani miji wato idan mace ta tsani miji ana ce mata mace ta yi tawaye idan mace ta ki bin umarnin miji akan ce ta yi tawaye idan mace tana ɗagawa ga miji nan ma akan ce ta yi tawaye wannan ya zo a tafsirin ibnu kasir haka ma tafsirin ad mansur na al-imam suyuti fi tafsir bil yana mujallal bi shafi na 20 fassarar wannan aya da tafsirin ibnu jarir a tabari ya kawo maganar fassarar al-imam suddi yana cewa al-imamu suddi yana cikin malamin farko ya yace na abinda Allah yake nufi da tawayen mace shine a wayi gari mace ta tsani mijinta ba ta kaunar shi akwai hadisin ibn zaidin da ke cewa annashuzu ma'asiyatuhu wa khilafuhu saba wa miji <clears throat> a kibin umarninsa wato shi ake nufi da tawaye wanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani haka in ka dawo littafan fiqhu malamai sun yi kokarin ta'arifin abin da ake ce waye saboda mu gane wacce mace ce aka yarda ka kai mata wannan koro wanda ya zo cikin ayar alkur'ani bi ma'ana ta'jibul mar'a annashir annushur ya zo a cikin littafin fiqh kamar yanda ya zo a cikin littafin al-mubdi'u fi sharh al-muqni kitabun nikahi babu ishratin nisa mujallal na bakwai 191 abinda ake ce ma tawaye huwa ma'asiyatuha iyahu mace ta saba wa mijinta mimma yajibu alaiha daga cikin abubuwan da suke wajaba ta yi wa mijinta ba wai abinda aka ce mustahabi ko ya kamata ba wa idza zahara minha amaratun nushur idan alamomin tawaye suka bayyana ga mace yaya alama tawaye take malaman fikihu suka ce bi Allah tujibuhu tujibuhu ila istimta' matakin farko shine ka nemi jima'i da ita tace allan baran ba za ta yi ba kuma lafiyar ta kalau aw tujibuhu mutabarrimatan mutakarriha ko ta yarda yayi jima'in da ita amma tana kyamatarsa tana nuna masa abubuwa na wulakanci to wannan akan ce tayi tawaye haka al-Imam an-Nawawi ya faɗa shi ma a cikin Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin kitabu isharatin nisa mujalla na bakwai shafin ɗari uku da sittin da bakwai yana cewa fa minhul khuruju min al maskan yana daga ta'arifin tawaye mace ta bar gida ba izinin miji ya zamanto in ya dawo gida sai a ce masa ai ta tafi unguwa ko ba izinin shi wal imtina'u min musakanatihi ko kuwa ya kasance in ya zo in zai kwanta ne da ita a ɗakin in ya hau kan gadon sai ita ta sauka da shimfiɗa taburma al-imam an-nawawi ya ce to wannan fa shi ma tawaye wa minhu al-istimta'u bi haythu uh, yahtaju fi rajha ila ta'ati ila ba wai waɗannan kaɗai ba al-imam ya ce. idan jima'i da mace ya zama abu mai wahala kafin miji ya samu damar shi sai ya gajiya wahala saboda tsananin ƙiyayyar da take gwada mana to babu shakka mace ta kai wato haddi na tawaye wa laysa fil nushuzi ashatum wa baza'at lisan amma kamar misali a ce ta zage shi wannan baya cikin abin da ake ce matawaye al-imamu nawawi yace idan aka samu zagi tsakanin miji da mata to wannan kuma wani babban al'amari ne wanda alkali yana iya shigowa saboda haka ba maganar zagi bane ana magana ne akan ko kuma bakaken maganganu ana magana ne akan haƙƙinsa ta bashi. wannan shi ake ce matawaye in ji al-imamu nawawi sannan malamai suna cewa eh, akan ce huwal mukhalafa cikin fassarar annushuz in kana duba littafan fikihu saba wa miji <clears throat> alkaraha kin kyamar miji da kin eh, halayyar miji wal nufur da guje masa ko kuwa ya kasance tana barin hakokin Allah matan ba ta yin sallah ko ba ta yin wankan janaba in ka duba hashiyatul imam ad mujallar na biyu shafi na da shida, Albaharun Ra'ik mujallar na nabi shafi na shida. za ga ta'arifin da malamai suka yi ma abinda ake ce ma tawaye wanda Allah ya hukunci a kansa a cikin al-Qur'ani al Sa'adi a tafsirinsa taysirul Karimin rahman yana fassara ayan nan ce irtifa'uhunna an ta'ati azwajihinna mace ya zamanto tana daga kai ta ki biyayya ga mijinta bi an ta'sihi bil qawli aw al fi'l ta saɓawa wa mijinta in ma ta maganarta ko kuma ta mu'amalarta ya zama to tana saba wa mijinta abinda kuma ya zama wajibi ne a kanta wannan ita ce matar da Allah madaukaki ya bada damar a yi mata ladabi ba matar da aka fara bayani ta a farko ba in ka duba majmu'u fatawa mujallal 32 shafin shekul islam an masa tambaya akai Allah madaukaki ya ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke tsoron tawayensu yubayyinu lana shaykhu da hadan da shuz min zalika shin me ake nufi da tawaye Allah ya gafarta mana aka tambaye shaykhul islam fa ajaba shaykhul islam yace an-nushuzu tawayen da Allah yake nufi huwa an tanshuza an zawjiha eh, shine fatanfiru an ya zamanto tana guje wa mijin bi haisu la tuti'u la tuti'uhu ba ta masa biyayya idza da ahalin firashi matakin farko in ya kira ta dan ya tara da ita ba za ta amsa mai ba aw takhruju min manzilihi bi ghairi izni ko ta fita daga gida ba izinin sa wa nahwi zalika mimma fihi imtina'un amma yajibu alaiha min ta'atihi da ma makamancin haka abinda ya zama tana kin tsayar da wajibi wanda yake kanta na biyayya ga mijinta yace wa amma nushuzu fi qawlihi kamar misali a cikin alqur'ani Allah madaukaki yayi magana akan kalma ta annushuz yace wa idza qila lahum inshuzu fanshuzu wa idza qila inshuzu fanshuzu me ake nufi da fanshuzu bi ma'ana annuhubu wal qiyam wal irtifa ana kana zaune a wajen taro sai aka ce tashi kaga kenan kalma ta an nashu tanshuza tanshuzu a ce almar'a tanshuzu an zawjiha ana nufin wannan mata ta ɗaukaka ga mijinta wa asu hadhihi almada huwa al-irtifa'u wal gilaw shaykhul islam yace asali kalmar annushuz da larabci ma'ananta shine ɗaukaka da kuma kauri idan abu yayi kauri ya ɗaukaka sai a yi amfani da kalma ta annushuz shine shaykhul islam yace fa samma almar'a al-asiya nashizan shine Allah ya kira mace mai saba wa mijinta da wannan kalma me yasa saboda abu biyu din nan tana dagawa akan miji sannan tana kumbura kumbura tana da kauri yadda mijin ba zai iya tankwasa ta ba ya mata umarni ta ki dauka sannan ta nuna tana sama da shi to wannan ita ce siffar mace da Allah madaukaki da kansa yayi izinin a ladabtar da ita kuma yayi bayanin ladabtar wanda za a mata فللزوج حق تأديب زوجته إذا قصر في أداء الحق عليها wannan dalili da muka yi bayani ya nuna maka miji yana da damar ya ladabtar da matarsa idan ya kai ga ta take hakkin da ke tsakaninsa da ita ko kuma hakkin Allah madaukaki saboda Allah ya riga ya ba wa maza damar su za su kula da mata shi yasa a farkon ayan Allah madaukaki ya ce ar-rijalu qawwamuna saboda za ka tsaya kulawa da addinin matan kulawa da cinta da shanta da lafiyanta saboda haka hakkokin suna da yawa waɗannan hakkoki da suke tsakaninka da ita idan ta tabar kulawa da su wannan lokaci ake cewa wannan matar ta yi tawaye to amma Allah da kansa ya gaya mana matakai waɗanda za a bi na ladabtar da irin wannan mata da kansa Allah maɗaukaki ya ce na farko ladabi na farko shine wa'azi na takafuna nushuzahunna waɗancan mata da kuke tsoron tawayen su me aka ce matakin farko hunna sai ku yi musu wa'azi Abdullah bin Abbas ya ce abinda Allah yake nufi ibuhunna bi kitabillahi ku yi musu wa'azi da ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah in baka da ilimi ka je ka sayo kaset din wani malami ka tambayi masu recording wani kaset aka yi akan mata masu saba wa mijinsu ah, shi ne sai da kaset bai sani ba amma kai ka san damuwarka tunda matakin farko shine wa'azi kai kuma baka da ilimin da zaka yi mata wa'azi sai ka je ka sai kaset kaset din da aka yi game da hakkokin miji da suke kan mace sai a sayo kaset din na a zo a bata so samu kai mata wa'azin da kanka ayar alqur'ani hadisin manzon Allah amarahu Allah idza nashazat an ya'ibaha matakin farko Abdullah bin Abbas ya ce Allah ya umurci kai miji ka mata wa'azi idan ta idan ta fara yin bore ta fara yi maka tawaye wa yudhakkiraha Allah wa yu'azzima haqqahu alaiha ya tunatar da ita Allah ya nuna mata girman haƙƙin aure da yake kanta haka in ka duba jami'ul bayan tafsirin al-imam tabari jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an mujallal nabiy shafi na 62 haka ma tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallal nabiy shafi 171 al-imam al-qurtubi yace zakkiruhunna ma awjaba Allahu alaihinna ku tunatar da matan abubuwan da Allah ya wajabta musu min husni suhba game da cewa dole ne a samu kyan zama tsakanin mace da miji وجميل العشرة للزوج والاعتزاء بالدرجة التي له عليها dole ne al'itirafu bi darajatin lati lahu alaiha dole ne mace ta san wannan hakkin mijin da Allah ya ɗora a kanta kuma koda ya sarki ce kai koda sarauniya ce Allah madaukaki ya riga ya ba wa mijin nan nata hakki a kanta walin rijali alaihinna daraja Allah madaukaki ya ba wa maza martaba akan mata saboda haka ka tunatar da ita kai mata wa'azi in ka sani misali ka laluba cikin hadisan manzon Allah akwai hadisai masu tsoratarwa kamar misali hadisan Annabi sallallahu alaihi da yake cewa law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha waɗannan hadisai duk ka je ka koyo a wajen malami ka zo ka kama yi mata wa'azi da kanka Ace ce mata akwai hadisin manzon Allah wanda yake cewa da zan umur da zan yi umarni wani mutum ya yi ma wani mutum sujuda babu shakka da mace ce na yi mata umarni ta yi sujuda ga mijinta me yasa saboda girman hakki kamar ana nuna cewa daga hakkin Allah da na manzo sai kuma hakkin miji ga kuma hadisin annabi ayyuma imra'atin batat hajira firashi zawjiha la'anat al mala'ikatu hatta tusbih duk sa'ilin da mace ta kwana ta ƙaurace wa shimfiɗar miji ta ki da miji ya tara da ita mala'iku suna tsine mata albarka har gari ya ware hatta turaji'a wa taba'a ha fi yadihi a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai ta dawo ba ma gari ya waye ba riwaya ta biyu manzon Allah yace idan mace ta kiyar da miji ya tara da ita to mala'iku suna tsine mata albarka sai lokacin da ta zo ta sa hannunta a cikin hannun mijinta wato ta kawo kanta ga mijinta ba wai magari ya waye ba riwaya biyu ne wa makana misal zalika al-imam qurtubi yace ire-iren waɗannan hadisai da ayoyi ka rika ka tattaro su kai ta masa wa'azi haka in ka duba tafsiru ayatul ahkam littafin al-imam sabuni mujallal na farko shafin 464 da al-mughni na ibnu qudama mujallal na bakwai shafin 242 an yi wa'azin an yi wa'azin ya gagara to me za a yi za a nemo wani malami ne ya tafi gidan a ba wani batun malami Allah da kansa ya jera matakansa guda uku Fa'idu hunna ku musu wa'azi da kanku ya gagara sai a je mataki na biyu alhajaru fil mabaji Allah ya ce ku kaurace musu a makwanci in lam il wa'azu tahawwala zawju ila alwasilati thaniya malamai da yawa suna cewa yanda Allah ya jera waɗannan matakai na horo guda uku wajibi ne miji sai ya bi su wajibi ne miji sai ya bi su duk da cewa imamu shaukani yana ganin kalmar eh, harafin wawun da ya zo a tsakanin waɗannan eh, ladubba na horon ita wannan mata an kawo wawun shin wawun ɗin nan na zaɓi ne ko kuwa na haɗawa ne yana cikin waɗanda ke ganin ba laifi ba ne don mutum ya haɗa uku ɗin ko don ya tsallake wannan mataki ya kai ga wancan daga cikin magabata akwai al-Imam Shafi'i wanda yake da wannan fahimta amma dai galibin malaman sunna sun ce Allah ya jera dinnan yanda ya jera a cikin Al-Qur'ani dole ne a bi su dole ne a bi yanda Allah madaukaki ya jera matakin farko hunna ku yi musu wa'azi idan ya gagara sannan hunna mataki na biyu kenan ku kaurace musu filma gawaji a wurin kwanciya alhajjar fil mabadi malaman tafsiri da yawa suna fassara cewa mace a wajen kwanciya din nan da cewar Allah jami'a jami'aha wa ha ala firashiha wa yu'alliha buhrahu ah, ah, idan mutum ya zo ba zai kwanta gado ɗaya da ita amma ya kiyar dan jima'i da ita ya kiyar da ya yi jima'i da ita saboda tawaye da ta yi din wanda shi yake nuna maka cewa wannan yana zama wato babu shakka abu mai tsanani ga mace domin inda bayi da tsanani da Allah bai sa cikin matakai na horo mace ba wato wannan kamar mace takan ɗauke shi an wulaganta ta miji ya kwana shimfiɗa guda da ita ya juya mata baya ta zama ƙazama kenan baya ma ƙaunata wala yukallimaha ma zalika malamai suka ce bayan ma ya juya bayan ya ma yi shiru ya daina magana da ita wala yuhaddithaha hiran da aka saba duk dare ya daina ya zama to babu kuma zance da ita ba wani hira ba mu'amala mai kyau ya ya kau da kai ka duba al-jami'u li ahkamil qur'an tafsirin al-imam qurtubi da jami'ul bayan al-imam tabari da ahkamil qur'an littafin abubakar ibn al-arabi mujallal na farko shafi 532 galibi malamai sun ce abinda Allah ke nufi da ku kaurace musu a wajen kwanciya shi shine ku juya baya gare su amma a kwanta gado ɗaya ne la yujami'aha walakin yubaji'aha ala firashiha ya kwanta ɗaya da ita a shimfiɗa guda amma ba zai tara da ita ba akwai fasara al suddi yana cewa tarku dukhuli alaihinna wal iqamati indahunna ko da Allah ya ce a kaurace musu yana ɗaukan ma'anar rage shiga wajenta rage shiga ɗakinta idan matan naka suna da yawa ita wannan sai a rage shiga ɗakin zaman da akan yi da ita ma a rage duba tafsirin manar tafsir ibn kasir aunin ma'bud mujallar na shida shafin 129 duk ka gani kana iya rage duk wani aiki da kake na mu'amala da ita ya zama to ka rage shi wannan Allah madaukaki ya baka damar haka tunda an ce ka kaurace mata a shimfiɗa kaurace mata a shimfiɗa yana nuna cewa da za ka rage shiga ɗakinta halal ne Allah ya sa mun gane tunda shimfiɗa a ɗakinta yake wannan dalili ya sa malamai eh, kamar al-Imam yake cewa don ka rage shiga ɗakin nata ma ba laifi bane tunda an shimfiɗan a ɗakin yake kuma Allah madaukaki ya ce ku kaurace ma shimfiɗan nasu duk da cewa ba a ce ku kaurace ma ɗakin ba amma abinda hadisin manzon Allah ya karantar da mu shine almar'a la tuhjar illa fil bayt ita mace ba za a ƙaurace mata ba sai fa ainihi a ɗakin sai fa ainihi a ɗakin kar ka ɗauka don an ce ka kaure ce shimfiɗin ta matsayin matakin horo kana da damar ka bar ɗakin ta kai tafi wani guri saboda hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya wa Muawiya al-Qushairi yana ce masa wala tahjur illa fil baiti kar ka yadda ka kaurace wa matanka sai dai a ɗakin wato kenan babu laifi idan a ɗakin ne kana iya kin kwance akan gadon sai ka shimfiɗa ka shimfiɗa a gefe ko kuma kana kan gadon kaki jima'i da ita wannan ma ce mata ne duk da cewa ana shimfiɗa guda hadisin al-imam abu dawud da kuma al-imam ibn majah hadisi ingantacce fal muradu bil hajr fil marja'i nafsahu wa huwa al-firash abinda ake nufi ainihin shimfiɗan shine kadai aka baka damar ka kaurace mata ba a baka damar ka daina ma shiga ɗakin ta har abada ba kuma rabon kwananta bai faɗi ba saboda wannan hali da ake ciki la ya kamata ma ai kana tare da ita saboda yi mata wa'azi domin akwai da yawa waɗanda idan matan suka saba musu sai su bar kwana da matan gaba ɗaya ya ƙaurace ma ɗakin nata wata da watanni babu shakka wannan ya aikata haramu li'annahu la yajuzu hadiru kalamiha akthar min zalik wato hatta magana da ita an baka dama ka rage magana da ita a matsayin mataki na horo amma ba a baka damar ka wuce sama da kwana uku ba Eh, an samu sabani tsakanin malamai shin me ya iyakan kwanakin da za ka yi wajen wa matarka a matsayin horo ka ki magana da ita ka ki yin magana da matarka me ya tsawon lokacin da ya kamata eh, malamai da yawa suna cewa kar a wuce kwana uku saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu ayyub al-ansari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam hadisin mutafakun alayhi yana sahihu bukhari yana sahihu muslim manzon Allah yace baya halatta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa musulmi sama da kwana uku to bisa la'akari da wannan hadisi wasu malamai suke cewa ba daidai bane ka kaurace cewa matarka ka daina magana da ita sama da kwana uku al-imam qurtubi a cikin tafsirinsa yace wa hadal hajru ala kulli halin maqura game da shi wannan cewa inda ulama shaharun wata guda aka baka wato wata guda aka baka kana da damar ka ƙi magana da ita ka ƙaurace mata kai a wajen kwanciya ka kaurace mata a wajen kwanciya tsawon wata guda an baka wannan dama kuma ko da a ce tana da kishiya in ka zo ɗakin ta ita ba za ka kwanta da ita ba sai ka share wata guda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wata guda yayi wala yablughu bihi al-arba'atu al-ashhur kar a samu tsananin ya kai wata hudu don idan ya kai wata hudu ya kai ajali na ila'i wanda Allah maɗaukaki ya ɗora wa mutumin da ya yi ila'i ga mace wato akan ba zai sake tarawa da ita ba wannan shi da ajalin da ake ɗiba ma saboda haka ko da za ka kaure cewa matarka tsakanin wata ɗaya ɗin zuwa wata uku ba laifi ba amma kare kai wannan shi abin da malamai suka tsaya kai to idan cewa bai yi tasiri ba fa ka daina maganan da ita kwanciyar da ita ma an daina hiran ma an bari duk da haka dai ba ta bar tawaye ba sai a tsallaka zuwa ga mataki na uku wannan mataki na uku shine Allah madaukaki ya faɗa da kansa fa'ibuhunna ku yi musu wa'azi wahjuruhunna ku kaurace musu me yace a gaba Wasu-ribu-hunna sai ku dake su abbarbu bugu shine mataki na uku ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi yana cewa fa'alam kai musulmi ka sani Allah azza wa jalla Allah mabuwayi mai ɗaukaka lam ya amur fi shay'in min kitabihi bi darbi sarahan duk littafin alqur'ani babu inda Allah da kansa yayi umarni a yi bugu ƙarara bai buƙatar fassara illa huna sai a wannan aya duk alkur'ani babu inda Allah da kansa bai bar maganar bugu manzon Allah ya faɗa bala, da kansa ya faɗa ya ce idan an tsallake matakai biyun nan to mataki na ƙarshe shine ku dake su in ji Allah subhanahu wata'ala taki jin wa'azi kauracewar ma da kai taki Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan dama al-imam al-qurtubi yace wa fil hudud al-idham ya shafi haddi mai girma fasawa ma'asiyatahunna bi azwajihinna nabi ma'siyatil kaba'ir domin abin da zai kai ga kaji an ce ayi wa wani bulala ai shi da yana babin at-ta'zir at-ta'zir ayi maka bulala duk wanda kaji an ce an masa bulala to babu shakka ya aikata al-kaba'ir ya aikata al-kabira babban zunubi babban zunubi shike sa ayi wa mutum bulala kamar misali kagen zina ko ita kanta zinan amma kuma gashi Allah ya saukar da tawayen mace a babi na alkaba'ir saboda Allah ya bada damar a yi mata horo irin wanda ake horon wanda ya taka dokansa mai girma wa wallau azwada zalika dunal a'imma sannan da Allah madaukake ya tashi bada hukuncin waye wanda zai yi wannan hukunci ga matan da ta taka dokan Allah mai girma shine alkabira na tawaye ga miji Allah bai ce alkali ne zai yi ba mijin nan shi zai daki matarsa kaga Allah bai bada hukunci nan ga alkali ba shi yasa hadisin manzon Allah yake cewa ma ba alkali ba shi ma da ikon tambayar miji don me ya daki matarsa saboda Allah ya bar wannan hukunci na dukan matan a hannun mijin duk da cewa dukan yana da matakansa wanda dole za mu yi bayani akan insha Allah al-Imam al-Qurtubi yace wa ja'alahu lahum dun al-qubat bi ghairi shuhudin wala bayyinati shari'ar da ake yi a kotu alƙali ba shi da ikon hukunta wani sai ya nemo shaidu sai an kawo dalilai amma shi Allah da ya tashi hukuncin dukar mace ya danka a hannun miji kuma bai nemi shaida ba ko bai nemi hujja ba ku lura da wannan hikima ta Allah me yasa e eh, ikimanan min Allah ta'ala lil azwaji ala nisa saboda Allah madaukaki ya riga ya danka amanar matan a hannun mazan Allah ya riga ya danka amanar matan a hannun maza saboda haka wannan dukan Allah madaukaki bai masa ka'idoji yadda aka yi ma ainihin dukan da ake a kotu ba duka na kotu yana da ka'idoji dole sai an samu shaida dole sai an samu albayyana sannan alƙali shine wanda zai yi wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya bar wa miji to wannan duka yana da dokoki yana da ka'idoji na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya siffanta wannan duka gairun mubarrihi kada wannan dukan ya zama ya cutar wannan shine ka'ida ta farko wani irin duka ne wanda bai cutarwa malamai sun ce na daya la yaksiru abmaha baya baya karya kashi wala yashinu hatan sannan baya ta da fata kuma baya sa a ji rauni kan lafzatu wa nahwihi kaga kenan tunda bai kai ga ta kanye ba ba ta yi targade ba jikinta babu eh, alamar dorina ah, sannan babu inda aka yakushe ta to ina maganar ma zuwa gaban alƙali? kun ji yadda siffar dukan wannan ka'ida ce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa wannan dukan ba a bukatan karya kashi saboda ai dukan gyara ne dukan gyara ba a neman barna kai da kake ake son ka daki mace saboda a samu gyara ka karya ta ga barna kai fala jarma idza adda ila halaki sannan akwai ka'ida da zaran bugun da kai mata ya sa ta yi targade ta wannan magana ta fi karfin naka ka ya wuce kuma sai a je gaban alkali saboda wannan bugun da Allah ya baka damar ka yi ba irin shi bane kai wannan bugu ka karya ta ko ka mata targade ko ka sa jikinta yayi zane ga budorina wannan duka baya siffan bugun da aka ce kai tun da har ta ba da shaidar jikinta ga dorina kuma ka tabbatar kai kai mata wannan bugu to kuma sai abin da shari'a ta hukunta shi yasa malamai suke cewa fala jarama idza adda ila al-halaki wajaba bama in ta mutu dole sai ya biya diya kuma hukuncin kisa yana kansa in ya mata rauni akwai lamuni da yake kansa yanda za a hukunta kowa a kotu haka za a hukunta shi wa kadhalika al-qawlu fi barb al-mu'addib al-imam qurtubi ba ma matarka ba idan aka baka yara ka karantar da su alqur'ani wannan irin bugun da aka bayyana mana a hadisin manzon Allah shi ake so ka yi bugu ga waɗannan yara saboda haka idan mutum yana koyar da yaro karatun alqur'ani misali eh, ta'lim alqur'ani wal adab ko kuma an kawo maka yara a makaranta kai malamin su ne idan kada ki yaro jikinsa ya tashi to wannan bugun da kai masa ba wanda shari'a ta yarda bane idan kada yaro ya targade ko ya kai, wannan bugun ba wanda shari'a ta maka dama a kai ba saboda haka uban yana da damar ya yi karanka kuma yana da damar a hukunta ka a gaban alkali Allah ya sa mu gani eh, wannan magana ta al-Imam Qurtubi dalilin sa saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ittaqullaha fi nisa ku kiyaye Allah game da zama da mata fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah manzo Allah yana gargadin sahabbai ku kiyaye Allah game da zama da mata saboda kun karɓe su ne a tare da amanar Allah wastahlaltum furujahunna bi Allah, kuma kun yi kokarin halarta farjin su da kalmar Allah domin in ba don shari'a ce ta halatta maka auren wannan mata ba farjinta ta haramun ne gare ka manzo Allah ya ce don haka kun halatta al'auran matan kuna tarawa da su saboda hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wala kuma alaihin na Allah yuti'ina furushakum ahadan takrahunahu saboda haka akwai hakki ku da su ku ji tsoron Allah wannan amanar da Allah ya baku inji Annabi Muhammad kaga amana ce zama da mace amana ne fa innakum hunna bi amanatillah kun karbi matan nan ne da amanar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai ittaqullaha fihinna ku kiyaye Allah game da waɗannan mata a ƙarshe sai yace musu fa in Allah in sun kai ga taka dokanku sun halatta abin da Allah madaukake halatta a dake su din nan manzo Allah yace bubunna barban ghayra mubarrihin dukan da za ku yi musu ya kasance duka ne wanda bai cutar ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sharadi game da yadda za a daki mace din bugun da za a yi mata ba tare da an taka dokar Allah ba wannan duka shi ne ya to bai cutar ba cutarwa me ake nufi da wannan kalma kaga in an karya mutum ai an cutar da shi in an targada mutum an cutar da shi an dake shi fatar jikinsa ta tashi kaga an cutar da shi saboda haka duk wata duka da za ta ce za ta tabbatar an cutar da mutum irin wannan duka haramun ne babu shakka mutum ya yi wa matarsa ko ya yi ma yaro da yake karantar da shi alkur'ani akwai hadisin jabir mai tsawon gaske na hajjin ban kwana na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda jabir ya bada labari yana cikin sahihu muslim domin jabir yana cikin wanda suka halarci hajjatul wada ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka halarci hajjin ban kwana tare da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ga sahabbansa hudubar mai tsawo yana musu nasiha game da zama da mata a wannan nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wadribuhuna barban gaira mubarrihin dukan da za ku yi musu ku tabbata wannan duka ba mai cutarwa bane illa an ya'ti bi fahishatin mubayyana shi kansa bugun kafin a yi sai fa in sun taho da alfasha mubayyana ah, shi da al-Imam al-Qurtubi yake cewa abinda ake nufi da alfasha a nan ba wai zina bane domin ita zina hukuncin haddi ne a kanta ana nufin saba wa miji shine alfasha ah, wato shi yasa malamai suke cewa saba wa miji yana cikin alkaba'ir saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya siffanta saba wa miji da cewa alfasha ne wannan shine mataki na farko na biyu ka'ida ta biyu game da dukan da aka yi magana shine abin da shekul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa yana mujallar na hudu da shida. yana cewa ko da zaka daki mace din wala ya yajuzu bal wajhi haramun ne mutum ya daki fuska wala tasbihal wajhi ba ma duka ba ko da zagi ne fuska ta samu daraja a cikin halittun Allah fuska tana da daraja a cikin halittun Allah Allah madaukaki ya haramta ka aibanta fuska kuma Allah madaukaki ya haramta ka daki fuska kuma fuskan nan ba ma ta dan adam ba ko da ta dabba fuska gaba ɗaya tana da daraja a cikin halittun Allah babu kyau ka aibanta fuska babu kyau kuma ka daki fuska kenan ko da zaka aibanta mace a matsayin ah, hanya ta tsawatarwa gare ta ba daidai bane ka aibanta ta a fuska kuma shi dan adam gaba ɗaya ba a aibata shi ta fuska wannan haramun ne kamar yadda zo a cikin al a da aljamil qur'an ah, da tafsirin ibnu kasir wannan ya samu hadisin muawiya al-qushairi wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ma haqqu zawjati ahadina alaihi ya rasulullah menene hakkin ɗayan mu akan matan hakkin matan matan kowannen mu akan mu me hakkin matan mu akan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tut'imaha idza fa'imta in ka ci abu ka ciyar da ita wa taksuha idza tasaita in ka saka wani kaya ka dinka mata wala tabribil wajha manzo Allah yace akul kada ki fuskanta na'am shari'a ta baka dama zaka daki wata mace matar da ta maka tawaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda fuska hadisin al-imam Abu Dawud shi yasa al-imam al-Minawi a littafin Faibul Qadir sharhin jami'u sahih ah, juz'i na farko shafi na 66 yake cewa ya haramu barbu zauja dukan mace haramun ne gaba ɗaya illan nushur wajibi ne ka san da haka sai fa a dalilin tawaye ga miji mai tawaye ga miji ko ba ta cikin matan kwarai da sannan ita ma ga matakan da Allah madaukaki ya saka hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haramcin dukan fuskar dan adam suna da yawa akwai hadisin abu huraira mun karanta shi a darasin mu na arba'un hadis wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qatala ahadukum akhahu falyajtanib alwajha idan ɗayan ku yana faɗa da ɗan uwansa ko da yaki ake hatta yaki tsakanin mutane ba ma musulmi kadai ba fuska tana da daraja manzon Allah ya hana ko da faɗa kake da mutum ka kai ga dukan fuskarsa sai dai idan larura na yaki ya zama to bayan da za a yi ka kare kanka da kuma makami wannan kuma shine amma fuska tana da daraja wannan ya samu hadisin al-Imam Muslim na 2610 eh, hadisai da dama suka yi magana akan haka kuma kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man daraba sautan zulman iktusa minhu yawmal qiyamah duk wanda ya dauki dorina yayi bugu da shi a halin zalunci ya tabbatar Allah zai yi sakayya tsakaninsa da wanda ya doka a ranar tashin kiyama wannan hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira yana sahihu tarhib wa tarhib um, uh, hadisi na dubu biyu biyu da da ɗaya. wanda umuman babu shakka manzon Allah ya hana a daki fuskar ɗan adam sannan yana da kafara idan ma mutum ne aka daka idan bawa ne kada ke shi a fuska to ka fara shi ne ka yanta shi ya samu hadisi ingantacce kan haka shi yasa shaykhul islam ibn Ya yake cewa akwai hadisin manzon Allah wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man latama mamlukahu aw darabahu fa kafaratuhu an yu'tikahu hadisin al-imam muslim hadisi na 1657 idan ka daki bawanka ba ma a fuska kawai ba dukar bawa gaba ɗaya yana halatta maka yana wajabta maka yanta bawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi bawa ba zama ake da shi ana dukarsa ba da zaran ka da ki bawa ko sau ɗaya ne to kafin Allah ya gafarta maka girman zunubi sai ka yanta bawa ka ce ka yanta shi saboda haka ko da aka baka damar ya maka bauta ba a baka damar kuma ka dinga sa ba to bawa kenan akan haka sai aka samu wasu masu jahilci suke ɗauka hatta mace in ka da ta a fuska aure ya mutu wannan kiyasi ne wanda yake bai dace ba annabi yayi magana ne akan bawa in an daki bawa to dole ne a yanta shi kafin Allah ya gafarta mu mutum amma ba magana mace ita mace haramun ne ka dake ta in kuwa ya kai ga duka manzon Allah ya hana a dake ta a fuska in ko ka kai ga dukanta a fuska to wannan kuma dukan da kai mata babu shakka ya ƙetare wanda aka halatta maka akwai hisabi tsakaninka da ita a ranar tashin kiyama sai dai in ta yafi sharadi na uku game da wannan duka shine bulalar kar ta wuce goma ka zuwa majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 348 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yujladu fawqa asharati aw aswatin illa fi haddin min hududillah shaykhul islam ya yi sharhi akan wannan hadisi ba a dukan mutum sama da bulala goma sai fa in haddi ne amma don ladatarwa ko da ɗanka ne kar ya wuce goma ko da ɗanka ne kar ya wuce goma bare ko matarka wanda ma ba a so ka da ke can ba anna ah, man baraba li haqqi nafsihi shaykhul islam yace idan zaka dake mutum ba saboda haddi ba ka bar bin rajul imra'atuhu fi nushuz kamar matarka ce wacce tayi tawaye aka yi maka damar ka dake ta misali la yazidu ala ashri jaladatin kar ya dara wato dukan guda goma don ya faɗi haka a cikin majmu'u fatawa kuma yana cikin uh, siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya shafi na 154 al-imam an-nawawi yana cewa amma darbul mubarrihu duka wanda ya cutar fa huwa darbu shadidu shaqu uh, duka kenan wanda ke mai tsanani wa ma'anahu ibribu hunna darban laysa bi shadidin wala shaqin ku dake su amma kuma an hana ka dukan da zai wahal da ita dukan da zai cutar da ita to ya za a yi kenan irin wannan duka da me za a yi shine malamai suka ba da misali da abu biyu na ɗaya asuwaki da asuwaki ake wannan duka na biyu shine ka ɗauki rawaninka ko kuma tawul ka nannaɗe shi da tawul zaka dake ta wannan su ne misalai biyu da malamai suka yi ah, ka duba tafsirin ah, ah, tafsirin almanar mujallal na biyar shafi na tantin hadisin atawa yana cewa qultu ibn abbas na tambayi abdullahi bin abbas mal mubarrihu wanne ne bugu wanda baya cutarwa an ce a daki an ba mu damar dukan su to ai kamata a kyale ta inda karfe tsaya to amma sai aka ce kuma dukan manzo Allah ya ce bai cuta wanda bai cutarwa ya tambayi Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce kana son ka san dukan da baya cutarwa ya ce ina son sani ya ce bisi baki wa nahawi ka nemo aswaki da shi zaka yi wannan duka ka duba aljami'u da akamil qur'an mujallal biyar shafin ɗari da saba'in da uku akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma yake siffanta cewa za a daki mace da asuwaki to shi asuwaki din nan giya ne ko na ce misali a zamanin su dan aka ce ka daki mace da asuwaki wani zai fara tunanin to zamanin annabi asuwakin ya kai mai yiwa ya kai tsawon hannun mutum daidai na yadda za a ɗauka a ringa duka to ka duba littafin fikihu akwai fathul qadir littafin shaykh kamaluddin bin al-hammam al-hanafi kitabu tahara mujallar na farko shafi na 25 mustahabi ne tsawon aswaki kar ya wuce kamu daya mustahabi kamu daya kaga littafin uh, fathul qadir ba tafsirin al-imam shaukani ba wannan littafin fikihu ne sannan akwai mirqatul mafati shi kuma kitabu tahara babu siwa hadisi na 376 da kuma littafin al-baharur ra'iq sharhul eh, kanz daqa'iq kitabu tahara mujallal na farko shafi na 21 da hashiyatul imam ad-dasuki ala sharh al-kabir mujallal na farko shafi na 103 waɗannan littafan fiqhun gaba daya sun tabbatar mustahabi game da aswaki shine kar ya wuce kamu daya me ake nufi da kamu daya malamai suna cewa shine daidai tsawon a hada yatsu guda biyar a wuri guda misali ka hada yatsunka to tsakanin nan da nan shi ake cewa kamu daya to amma an samu sabani nan don wasu suna ganin tsakanin wannan gaba ne da kuma toliyar babban yatsa amma ga malikiya su suna cewa tsawon fadin hannun mutum don fadin hannun mutum shine daidai yatsu biyar don haka malikiya bai wuce santimita tara shine tsawon abinda ake ce ma a shibur kamu daya bai wuce santimita tara abin nan a mazhabar al'imamu shafi da al'imamu ahmad bin hanbal shine ake cewa ya kamata ya kai kamar santimita goma sha biyar santimita ake cewa ko goma sha biyar kenan daidai bai wuce tsawon hannunka ba tsawon hannunka shine dai za a ce kamun kamar haka ne wannan shine eh, aswaki na annabi muhammad eh, don haka ba wai da aka ce ka nemi aswaki za ka je ka nemo wasu mangiya ko wani reshen ice ka ɗauko mai rayu sunar manzon Allah al'imamun razi ya ɗauko maganar eh, malamai na farko suna cewa yan bagi an kuna darbu bi mindilin wa malkofin bi ya kamata in zaka daki mace to aswakin ne ka ga kada wannan dan aswakin da shi za a dake ta shin za a daki mutum da aswaki a ce ya ci ciwo kaga rashin ka ake kenan ba magana bugu ne na taji ji zafi ba babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya ce za a ɗauki dorina a dake ta domin dorina dole za ta cutu shi kuma za Allah ya ce barban gairun mubarrihi dukan da bai cutar ba saboda haka ba makasudi ne da aka ce ka dake ta bugun ba makasudi ne a cutar da ita ba innal maqsud al-ula bil iqab huwa al iqab al-ma'nawi lil hissi ainihin uqubar da ake so kai mata uquba ce ma'anawiya ba kuma hissiya ba ba wai ka uquba ce na zahiri ba to sannan sharadi na hudu game da dukan da za a yi mata a tabbata kamar yadda wasu malamai suke faɗa musamman musabata al-Imam Shafi'i an ya kuna eh, takarraran nushuz ba wai karo na farko kenan mutum zai mata duka din ba wato sai ta sake yin laifin ba wai karo na farko ba ne ala kulli halin gaba daya kyale dukan mace shine yafi dacewa da sunnar annabi muhammad ka duba littafin al-imamu shaukani na min awtar mujallal na shida shafin 263 zahiru hadithil bab annahu la yajuzu al-hajr fil mabja' والضرب إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة لا بسبب من غير ذلك وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا الإمام الشوكاني يتي أنسى مهني دقباكم من زن الله النبي صلى الله عليه وسلم يا تبتر يا هنا صحابي قبائي دوكا ما تنسوا حديث هنا سنن المسند الإمام أحمد سنن أبي داود سنن النسائي da kuma littafin ibnu hibban da al-imam al-hakim al-mustadrak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idribu na'am Allah ya ce ku ku dake mata kuma ku dake su din manzon Allah sai ya ce masu habbai walan yabriba khiyarukum amma har abada masu iya dukan matansu ba su ne mafi alkhairi a al'ummar musulmai ba kaga kenan manzon Allah ya bayyana ainihin wanda ma ya iya dukan matan to ba a sa shi a na kwarai kamar yadda matar ba a sa ta a na kwarai to shi ma kuma baya cikin na kwarai Na haka na an taru an lalace ibn hajar a cikin fathul bari yayi magana mai tsawo akan game da hukuncin nan yana cewa akwai hadisin abdullah bin zamu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yajlad la yajlidu ahadukum imra'atahu jaddal abdi kada a samu ɗayan ku ya daki matarsa yadda yake bugun bawa a ce za ka daki matarka kamar da kake dukan bawa kuma jami'aha fi akhir yawmi kuma a karshe za ka kwanta da ita wannan mata mahama amkana mutum ya yayi amfani da hanya ta hakuri shine ya dacewa kamar yadda ya tabbata daga bakin Aisha tana ba da labarin zaman da ta yi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baraba Rasulullah imra'atan lahu wala khadiman lahu qat manzon Allah bai taba dukan matarsa ba bai taba dukan mai hidima gare shi ba shine al-Imam Shafi'i a cikin littafin sa Kitabul Umm haka ma in ka tafsirin Fakhrur Razi yana cewa wa nakhtaru lahu mu mun zaba maka kai musulmi maktara Rasulullah abinda manzon Allah ya zaba Allah ya saukar da Alqur'ani gawa ga Annabi Muhammad shi ya karantar da mu amma duk da haka manzon Allah ya zabi ba zai daki matarsa ba har ba duniya al'imamu shafi'i ya ce to mu fi zaɓen wannan salon rayuwa na manzon Allah akan a baka damar ka da kimatan domin cewa ka da kimatan ba umarni ne aka yi maka na ibada ba abinda ake cewa almubahun ne an kyale shi ne akan hali yana iya kaiwa wanda mutum zai iya masu su kuma a ce bai laifi ba rashin sa shi fi dacewa shi yasa a ƙarshen aya Allah madaukake ce fa in afanakum fala tabgu alayhi sabila idan matan suna muku biyayya to kar ku nemi wata hanyar kuntata musu fa inna allaha kana aliyyan kabira lalle Allah ya kasance matsaukaki Allah mai girma ne wato ka tuna girman Allah ka tuna ɗaukakan Allah ka tuna in ka cuci matanka akwai wanda ya fi ka ƙarfi shine Allah zai saka mata a nan duniya kafin a je lahira amma haramun ne musulmi ya ce wannan aya da muka karanta ba ta aiki idan ka karanta alqur'ani baka fahimci wani guri ba ka bar ilimin ga Allah kawai amma kar ka yarda ka sa son zuciya a ciki idan baka gane hikimar da Allah madaukaki ya saka na ba izinin a da kimace ba sai ka bar ilimin nan ga Allah saboda shi alqur'ani Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani eh, eh, littafin sa yana tabbatar mana cewa tanzilun min hakimin hamid littafi ne wanda Allah ya saukar Allah na ko mai hikima ya fi kowa hikima idan ana maganar tausayi ne ya ce tanzilu minar rahmanir rahim alqur'ani saukarwa ne daga Allah mai jin kai mai tausayi da jin kai wanda manzon Allah yake cewa lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha manzon Allah ya fi tausayin bawa fiye da tausayin da uwa take madanta inji annabi Muhammad to me wannan tausayin ya sauka da alqur'ani me wannan hikiman ya sauka da alqur'ani sannan ka ce a'a ba za a yi aiki da ayar ba saboda ta saba wa naka tunani ko saboda wasu kafirai suna suka wannan kuma insha Allah gaba za mu fara bayani a kai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa mai gafarta mana kure-kure. akwai kamar mu amsa wasu tambayoyi mai wannan tambaya yana cewa wanda ya samu zaman tafiya kawai a sallar juma'a raka'a biyu kawai zai kawo ko kuwa zai azhar ne babu shakka sallar azhar mutum zai idan ka zo sallar juma'a ka taras an gama sai zama tahiya kawai in ka zauna kai tahiyan idan liman ya sallama ya ka tashi kai sallar azhar wannan ita ce fatawan akasarin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba majmu'u fatawa mujallal 22 shafi na 255 me wannan tambaya ce ina son karin haske game da ajiye abin da ke da suran mutum a gida ko a ɗaki musamman ga mara lafiya da rashin lafiyarsa ya yi tsanani to ajiye wani gunki a gida ba yi da kyau in ba wai kamar abin wasan yara da malaman sunna sun halatta shi ba kamar yadda muka yi magana a kai in ka zuwa masu a fatawar mu'asira mujallar na shafin ɗari da saba'in da shida ba wani bambanci tsakanin mara lafiya da lafiyayye abinda aka ce lafiyayye karyayi mara lafiya ma an hana shi bai kamata a ce sai rashin lafiya ya kama ka kafin nan zaka ji tsoron Allah ba kamata yayi mutum ya rika jin tsoron Allah a da yaushe zaka samu sai mutum ya kamu da rashin lafiya kuma an ga alamar mutum ba zai tashi ba sannan ya ce ta ku ci rahotunan ɗakin nan ba mala'ikun za su zo ta waɗancan da suka yi ta rubuta aiki gaba su ma na rahama ne waɗanda kuma suke zuwa gidan saboda samu ku albarka da sauransu duk ba sa zuwa sai lokacin mutuwa kuma wannan hoton baya hana na mutuwar zuwa ko baka cire hoto mala'ikan mutuwa zai zo ɗakin wannan yana cewa ko ya halatta musulmi ya yi aiki a kamfanin inshora inshoran gaba ɗayansa haramun ne to tunda haramun ne aiki da shi kuma haramun ne ka zo masu aka fatawa mu'asira mujallal na uku shafin ɗari biyu da arba'in da hudu haka fatawa lajna mujallal na goma sha biyar shafin ɗari biyu da sittin da biyu Wannan ya ce mutum da yake neman wata budurwa hafizar alkur'ani mai girma to amma sai iyayensa suka ce ba ba su yarda ya aure ta ba saboda suna son ya karo ilimi na zamani shi kuma yana son yana son ta ne saboda addinin ta shin zai iya rabuwa da ita domin bin umarnin iyayensa wato haramun dai musulmi ya yin aure saboda ya karatu gaba daya namiji ko mace karatu da da aure ba dalilin da zai sa a raba su haramun ne musulmi ya yin aure don zai yi karatu wannan haramun ne saboda me zai iya kai shi ga haramun din musamman irin makarantunmu na kasashenmu yadda ake cuɗanya za ka samu mutum mai addini ya shiga jami'a kafin ya gama in ba sa aka yi ya lalace sai wanda Allah ya kare shi saboda haka don mutum a cewa ya samu wanda zai auren kuma a hana shi kada ya aure ta iyayensa ne kuma za su hana shi wannan babu shakka haramun ne ka duba fatawar lasina mujallar na goma sha biyu na ɗari da arba'in da biyu haka nan fatawar shar'iyya shafi na ɗari biyar da tis'in da shida an ce idan akwai yiwuwar ya saba musu don yayi wannan aure don yayi ko ba su da hakki sa akan ba su da hakki akan shi wannan kuma yana cewa ita kuma dabbar da aka yanka ba ta yi motsi ba amma jini ya kwarara an yanka dabba an gama yanka dabban amma dabban ba ta yi motsi ba ga jini ya zubo ko ya halasta a ci naman ta haramun ne a ci naman dabban da aka yanka ba ta yi motsi ba ko da jini ya zuba ka duba littafin al-mughni mujallal 13 shafi na 84 shi kuma wannan ya ce ni ne nike da sunan mahaifana sunan da mahaifana suka raɗa min to amma sai nake makaranta da wani suna har yanzu ina aikin gwamnati ana kira na da wannan suna shin ko hakan babu laifi domin ya riga ya yi karatun firamare har zuwa jami'a da wannan suna wanda a canza shi a yanzu zai zama da wahala me wahala shi ba yi da wata wahala duk wanda ya kira ka ce ka ce don Allah daga yau suna na kaza me wahala maimakon ka tashi a lahira Allah ya azabtar da mutum saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana sauki ba akan mu'amala da sunan wani wanda ba mahaifi ba babu sassauci babu sauki ga mutumin da yake mu'amala da sunan wani wanda ba mahaifinsa ba zuwa fasawa Allah ina mujallal na shirin shafin 378 mafi dacewa shine mutum abinda Allah ya faɗa udu'uhum li abaihim haka ne ko huwa aqsatu inda Allah ka yi bayani cewa ba a tilasta wa mutum ya bayar da wata ƙayyadadden sadaka domin gudanar da wani aiki na addini shin zai zama laifi idan aka nemi taimako daga hannun musulmi a duk mako ko wata domin aiwatar da ayyukan musulunci wanda idan ba haka aka yi ba zai yi wuya a ci gaba da tafiyar da wannan irin ayyuka na ciyar da musulunci a gaba to abin muka ce shine haramun ne a tsora wa mutane wani adadi na dukiya da kowane suna Allah madaukaki ya takaita wajibci akan dukiyar musulmi akan zakka kadai banda zakka ba a tilasta mutum ya bada wata dukiya saboda haka yasa haraji gaba ɗayansa haramun ne domin tilasta mutum ne ya bada abin da ransa bai yi ba kuma mun karanta aya illa an tarabin minkum manzon Allah kuma yana cewa dukiyar musulmi ba ta halatta illa an tsibi nafsin hu sai in musulmin ya bada wannan dukiya da daɗin rai so duk dukiyar da ka karba hannun musulmi ransa bai yi masa daɗi ba babu shakka haramun ne to shi yana cewa shin ina laifi a nemi taimako wajen jama'a ba laifi bane ba laifi bane don a masallacin da mun ce to akwai sauran aiki jama'a da yake masallacin da misali akwai interlock a nan kun ga fadama ne nan gudun fadama ne sai muka ce to idan ba an sa interlock a masallacin nan ba gaskiya akwai sauran aiki a gabanmu mun yi estimate talo din nan zai kai miliyan goma misali to saboda haka muka muka ga cewa ba za mu iya kyalewa haka kawai sadakan naira goma goma mutum ya kawo ba za mu yi receipt receipt din nan na naira dubu ɗaya ne wanda ya ga dama ya je ya kira receipt wannan ba laifi ai receipt kai illa iyaka ba sunan mutum ka rubuta akan receipt din ba ko sai ya ga dama ya zo ya bayar ya yanki risit din nan a matsayin ya bada gudunmawarsa a wannan aiki da za a yi wannan ba laifi ba ne ba ka tilasta shi ba ai abinda ake gudu shine mutum ya bada dukiyarsa babu daɗin rai amma da za ka dawo indirected sai ka zo masallaci ka ce to bari mu karanta risit din mutanen da suka biya na satin nan to indirected ka yi imposing wannan abin akan jama'a domin idan akwai mai kuɗi a unguwan nan yadda an kira suna sunaye babu sunan shi wannan abin zai zama abin kunya gare shi ya zama dole ya rika zuwa yana yankan receipt kaga nan indirectly ka tilasta mutane su bayar amma baka karanta receipt din misali in ka tafi Saudiya har yanzu ko Makka ko Madina zaka samu akwai wuraren da in kana da bukatar sadaka zaka bayar wasu yan bukoki na da ko a gefen masallacin Madina zaka gani nan Makka harami nan ma zaka gani in kana bukatar sadaka za ka tafi akwai receipt na nan in ka duk abin da kake so in ma misali ko hadaya ce za ka yanki tikiti na raguna ɗari dubu miliyan illa iyaka ka ba su kuɗi za su yanki receipt nan su baka kuma su wannan amana ce a hannunsu za su yi abin da ka wakilta su su yi to kaga wannan taimako ne da ga shi mutumin da yake so ya ba da sadaka sauwaƙewa ne ta hanyar ci da gaba da addini sannan kuma ba a tilasta mutane ba abinda muke cewa shine ma'aikata sai su haɗa kai sai su ce to mu fa wannan ma'aikatan ba mu da masallaci aka yi mitin saboda haka kun ga in muna son mu masallaci dole fa sai mun ba da wani kaso na sallar mu sai a ce to nawa ya kamata a bayar eh to dubu biyar biyar ne a kowane wata babu shakka wannan haramun ne domin ma'aikatan nan ba kowaye zai ba da dubu biyar din nan da daɗin ransa ba kuma a lokacin da ake taron nan bai isa ya ce ba zai bayar ba don in ya ware kansa za a rika ganin shi kamar fasiki ga an tilasta shi don haka duk abin da zai sa a tilasta mutum ya bayar wannan haramun ne a shari'a babu shakka اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت